bayan rahoton da ke nuna kudurin dokar da majalisar dattawa ta yanke na hukuncin kisa ga duk wanda aka samu da laifin sace mutane ita ma majalisar wakilai ta najeriya ta ɗauki irin wannan matakin ga ɗan majalisa musa sarkin adar da karin bayani na farko dai ƙasar nan ba shari'a musulunci ake yi ba wannan shari'a da ake ta bature akwai doka kafin yanzu wadda wanda aka kama shi na fashi da makami za a kashe shi a wuri na yanzu wannan garkuwar mutane ya himuni muni bisa ga fashi da makami fashi da makami idan sun tare ka a hanya suka sami kuɗi a gonka za ka fita da lafiyarka ka tsira idan baka da kuɗi su yi ma duka waɗannan kuma duk inda kake so ma ko a gidanka ko a kan hanya za su riƙe ka ne a ce sai iyalanka da masoyanka dole sun ƙwaƙul kuɗi ko a ina ne sun kawo kuma in ba a kawo ɗin ba za su kashe ka kuma tabbas ɗin za su kashe ka wannan ya yi muni don haka wannan doka idan an yi ta zai yi na'am da ita matsalar sace mutane don neman kuɗin fansa ta ta'azzara a yankin kudancin Najeriya, amma a yanzu ta shigo arewacin Najeriya. Wani lokacin sace mutanen ya wuce neman fansa in aka yi la'akari da misalin kashe kanar Inusa Kaduna da hallaka shi da rundun sojan Najeriya ta ce, tun ma ranar da aka sace shin aka aikata wannan ta'annatin. Ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta Amnesty International na kira da soke hukuncin kisa da nuna hakan bai hana aikata laifukan. Ga tuna baya ga maganar shugaban hukumar a Najeriya, ambasada MK Ibrahim. doka ce wanda yake dole a tsaya a yi nazari kanta sosai ina amfanin doka da kuma hukunci shine a tabbatar cewa an rage yin laifi amma in hukuncin da ake zartarwa baya kawo rage laifi sai ma ya ƙara yin laifin ya kamata a tsaya a yi nazari sosai misali kamar waɗanda suke satan jama'a wanda yake ya zama eh, ruwan dare nan najeriya yanzu ba mu da tabbacin cewa in kace a dinga kakkashe su su ma ba su juya su kashe waɗanda suke kama su ba shin wannan zai firgita masu satar mutanen su daina lokaci ne zai nuna nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya